sahabban manzan Allah sallallahu ba da komi suka fi mu ba fa sai wannan tsoron Allah kar ka ɗauka wai gangan jikin su ba irin namu bane idan suka yi rauni suna jin zafi idan aka yanke su yana yi jini yana fita idan suka gaji suna jin gajiya suna gumi duk abin da zai ba wa dan adam wahala yana ba su idan suka tsaya za su yi sallah su ma za su iya jin kasala irin tamu amma tsoron su ya sa ba za su yarda kasalar ta hana su bautar allah ba ba za su yadda son ransu da kwaɗayinsu ya sa su ci haram ba wannan tsoron Allah na zuci shine abin da ya regulating ɗinsu suka zama khairu ummatin ukhrijat linnas mu kuma yanzu muna so mu bada kunya abubakar Allah ya ƙara yarda a gare shi ya tsaya yana zaune a cikin mutane ya yi nisa a cikin tunani sai ga tsuntsuwa ta zo ta fada akan bishiya yana ta kallon tsuntsuwan ne ya ce ikon Allah ina ma da ni ne ke ke ce ni ya ce ke Allah ba zai miki tambaya ba kawai ki je ki cecceki abu ki tashi ki ta ki gama rayuwar ki mutu shikenan ya ce ina ma da ni tsuntsuwa ce abubakar faradiyallahu an ya ce yanzu in je in tsaya a gaban Allah ya ce kai abubakar rana kaza kayi kaza rana kaza mai kayi ya ce me zan je in ce wa Allah ina ma da ni tsuntsuwa ce ya ce wallahi da zan je kofar aljanna kafa ɗaya tana ciki ɗaya ba ta shiga ba ya ce wallahi ba zan gama daddara ba al'amarin Allah ya wuce wasa wani kuma nan ya ɗauka wani haka kawai wani sojan haya zai zai ɗauke shi ya kai shi aljanna saboda kawai mutane sun ɗauka al'amarin Allah abun wasa ne ai Allah ya wuce haka wallahi Umar ɗan Khattab Allah ya ƙara yarda a gare shi yana sallah a cikin dare yana karanta suratu Yasin da ya zo wamtazul yau ayyuhal mujrimun yana ta maimaitawa ku ware ku koma gefe a yi a ware ya ku masu laifi ku koma gefe kar ku cakudu da mutanen kirki yana kuka yana kuka har aka kira sallah yana ta maimaita wannan aya aka ce me yasa ya ce wallahi gani nake a ido na yana mun dodorido kamar gani ana warewa ni ma ina cikin wanda aka ce su ware duk mai tsoron Allah yana sa shi zai kaskantar da kansa ya dauka shi ba kowa ba ne. amma duk wanda ka je yana dauka ai mu ne yan aljanna ai mun je aljanna ma kaza za mu yi wallahi wannan wasa da Allah ne baraka taba jin wani cikin magabata yayi wannan renin wayon wa Allah har yana faɗan shi in ya je aljanna abun wasa Allah ba a masa wannan wallahi aljanna ana nema ne fa ana dukufa ana risinawa gaban Allah ana kwaɗayi ana fata amma ba har ka ɗauka kamar ka riga ka zama ba duk mai tsoron Allah baya yi wa Allah haka jama'a muna fahimta umar dan khattab yana kwance akan bayan an soke shi nan sai ɗansa abdullah ya zo yana ce masa ka bar alkhairi baba sai gan shi yana kuka ya ce me yasa kake kuka ya ce abinda Allah zai tambaye ni ya ce haba baba ka bar alkhairi annabi sallallahu alaihi ya barka akan alkhairi za ka tafi akan alkhairi za ka yi awa ya ce kai yi mun shiru ya ce ɗauki kumatuna ka danna a ƙasa ka goga saboda ko Allah zai yafe mu bai yarda da wannan magana ba fa shi a masa kirari a kuma ɗansa ne kuma yana kan gadon mutuwa ya ce bar ni da ubangiji na ɗauki kuma tuna ka danna a ƙasa ka goga ga zafin an fasa masa ciki jini yana waje ne ai hanji yana waje ne fa an zuba ruwa ya sha ruwa yana fitowa ta hanjin ta waje amma shi duk ba ta wanda yake yi ba yana cap yau zan haɗu da Allah me zan ce matsa wannan shine tsoron Allah ya ce in Allah ya ce ya Umar me ka zo da shi ya ce wallahi ban san me zan ce ba Uthman ibnu Affan Allah ya ƙara yarda a gare shi yana kuka yana ibada yana cewa wallahi da zan je ranar kiyama Allah ya ce ga wuta ga aljanna bari a faɗi inda za ka je ya ce wallahi zan yi fata da in zama toka kafin a faɗi inda zan je don ban san wanne za a faɗa ba Usman fa Ali ibn Abi Talib yana cikin mutane yana cewa ya laita ni kuntu shajaratan tu'dad ya ce ina ma ni da da bishiya ce ko, wani ganye a tsinka a yi miya da ita a tsinka ta zama ciyawa da na gama shi kenan iya aiki na a ce na zama ciyawa da dabbobi za su ci ni wallahi da ya ishe ni da ba ni ne aliyun nan da Allah zai je ya tsere ya tambaya ba wannan ba shi ne tsoron Allah na gaskiya da salaf suke yi mu yaya muke mu'adh jabal yana kwance akan gadon jinyar cutar ajali yana kuka aka ce ya sahabin manzan Allah me zai saka kuka bayan kai sahabin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ta ce kai rabu da ni ba ta nan ba ya ce wallahi ya ce ni ba ina kuka saboda ina jin tsoron mutuwa ba ne ita ba ta ban tsoro ba ina kuka saboda ina jin tsoron duniya zan barta ba ne ba abin da ba ba a wani abu a duniya da yake burge ni da zan ji tsoron rabuwa da shi ya ce walakin a khafu min alqabdatayn ce ina jin tsoron damka guda biyun nan ne qabdatun finnar wa qabdatun fil janna damƙa ɗaya Allah zai ya jefa a cikin wuta damƙa ɗaya Allah zai yi ya jefa a cikin aljanna ya ce fala adiri min ayyil qabdatai ne ana ban sani ba idan Allah ya damƙa ta ina zai damƙo ni zan fito cikin yan wuta ko zan fito cikin aljanna waɗannan mutanen fa su ne kullum idan ka karanta Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu da su ake yi wannan shine tsoron Allah na gaskiya wanda zai sa ka tawalu'u da kaskantar da kai kar ka ɗauka Allah ya riga ya karɓi aikinka tsoron Allah na gaskiya shine wanda yake sa ka ɗauka kai ƙasa ne ko da wasu sun ɗauka kai sama ne